This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niyya. A intanet kuma za a iya jin mu ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke muku fatan kuna lafiya. A shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. gwamnatin najeriya da ƙungiyar boko haram sun kulla yarjejeniyar tsakaita wuta sakamakon haka ƙungiyar ta boko haram ta amince za ta saki yan mata yan makaranta su fiye da mai da ta sace tana garkuwa da su tun cikin watan afrilun bana babban hafsan hafsoshin ƙasar janar alex bada ne ya ba da sanarwar kulla wannan yarjejeniya jiya juma'a daga ne ya umarci duka sojojin ƙasar su mutunta wannan mataki wani babban hadimin shugaba goodluck jonathan na najeriya hassan Tukuru ya ga sashen hausa na murya amurka cewa mayakan sa kan bisa ka'ida sun amince za su saki waɗannan 'yan mata tukur ya ce suna aiki wajen tabbatar da sharuɗan yarjejeniyar duk da haka ya ce ba shi da wani dalili na shakkar ko da gaske boko haram ɗin take tukur ya ce boko haram ta tabbatar wa gwamnatin ji cewa baki da 'yan matan suna cikin ƙoshin lafiya yana da ƙwarin gwiwar cewa sulhu da ake ƙoƙarin cimmawa tsakanin gwamnati da ƙungiyar boko haram zai samu nasara an gudanar da shawarwarin tsakaita wutar ne a kasar saudiya kuma waɗanda suka darci taron sun hada da shugaban kasar chad idris debi da kuma wasu manyan jami'ai daga kasar kamaru shugaban najeriya goodluck jonathan ya sha suka cikin gida da kuma kasashen waje saboda gazawar sojojin kasar na kawo ƙarshen wannan da kayar baya kamfanin dillancin labarai da ake kira associated press ya ba da rahoton cewa jami'an kiwon lafiya na amurka a jiya juma'a sun buƙaci wasu manyan cibiyoyin har hada magunguna uku su gabatar da shirin hada maganin cutar ebola a daidai lokacin da hukumar kiwon lafiya ta duniya take ba da labarin cewa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai da da hamsin biyar. sai dai wannan magani na gwaji da ake kira zimap an bai wa jami'an kiwon lafiya da suka kamu da cutar amma yanzu maganin ya kare adadin waɗanda suka mutu da cutar kuma ya kai kusan dubu tara ko suka kamu da cutar ya kai dubu tara da metan banda mutum tara cikin wannan adadi sauran mace-macen duka sun auku ne a kasashen nan uku da cutar tafi tsanani wato liberia da salio da kuma gini shugaban amurka barack obama ya nada wani tsohon hadimin mataimakinsa joe biden mai suna ron klein a matsayin babban jami'i mai kula da yaƙi da cutar ebola a amurka fadar white house ta ce shugaban amurka bai tsaye da shawara da kan hana mutane da kasashe da suke yammacin afirka zuwa amurka ba amma ya yi imanin cewa daukar wannan mataki zai sa waɗanda suke da burin zuwa amurka in faɗin gaskiya kan irin yawace-yawacen da suka yi alamari da fadar wada ta ce zai ja watar na a ƙoƙari da take yi da amurka take yi na kare jama'a ta daga kamuwa da wannan cuta wasu wakilai a majalisar dokokin amurka suna kiran da haramta mutane daga waɗannan ƙasashe uku inda cutar tafi tsanani zuwa amurka Babban kwamandan Amurka a gabas ta tsakiya Janar Lloyd Austin ya ce yaƙi da Amurka take yi wa jagoranci kan ƙungiyar ISIS yana samun nasara sai dai zai ɗauki lokaci. da yake magana da manema labarai jiya juma'a a hukumar tsaron amurka da ake kira pentagon janar lloyd ya ce babban abin da amurka tafi mai da hankali a kai shine karfafa sojojin iraki gwiwa su yaƙi mayakan sa kan ya ce matakan sojin da ake ɗauka a Siriya domin taimaka hali da ake ciki ne a Iraki wadda kuma ya ce tilasa wani lokaci a samu koma baya. amurka ta zafafa kai hare-hare ta sama kan garin kobani da ke kan iyakar siriya da turkiya inda mayakan sa kan kurdawa sama da wata ɗaya yanzu suna ƙoƙarin hana garin fadawa hannun mayakan sa kan isis duk da kuwa irin rahotannin masu karfafa gwiwa da ake samu kan yaƙi da ake a garin janar austin ya ce sai ta yi mayakan sa kan su kama wannan gari na kobani a hong kong hukumomi a yankin sun ce 'yan sanda uku sun jikkata yayin da suke kokarin hana dubban masu zanga-zanga sake dawowa yankin da suka tarwatsa su daga gun a wani samamen da suka kai musu da asibahin jiya juma'a a maraicin jiya jima'an 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kula kai kan dandazon masu zanga-zanga waɗanda suke sake yunkuri mamaye inda aka kore su a gundumar birnin da ake kira monkong kamar bayanai da shaidun gani da ido suka bayar 'yan sanda sun doke masu zanga-zanga masu yawan gaske suka kama su kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce wani dan jarida mai daukar hotuna yana daga cikin mutanen da 'yan sanda suka kama sansanin masu zanga-zanga da ke gundumar ta Monkong ne mafi karanci da ke tsallake daga tashar jiragen ruwa na Victoria daga inda babbar sansanin masu zanga-zanga take a tsakiyar cibiyar hada-hadar kasuwancin wannan birni wurin ne ya fi kowanne cunkoson jama'a inda kantuna da kuma gidaje suke to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc shugabannin rasha da ukraine sun kammala ganawar wadda suka yi jiya juma'a ba tare da wasu alamu da aka gani a fili na samun wani ci gaba yunkurin kawo ƙarshen borin da 'yan tawayen ƙasar 'yan aware da suke samun goyon bayan rasha gabashin ƙasar suke yi ba duk da haka shugaban rasha vladimir putin ya gaya manema labarai a taron kolin da suka yi a milan a ƙasar italiya cewa an cimma yarjejeniyar sake buɗe bututun iskar gas zuwa ukraine musamman ya ce lokacin hunturunsu na bana sai dai bai ba da ƙarin bayani ba moscow ta tsaye da tura a ukraine iskar gas ne tun cikin watan yuni kan zargin cewa kiev ta kasa biyan bashin dala miliyan dubu biyar da take binta da yake magana bayan ya gana da shugaban ukraine petro poroshenko mr putin ya yi kira ga shugabannin turai su taimaka wa ukraine ta biya bashin da ake binta shugaba putin ya sha kira wato ya sha kiran yankin na ukraine a matsayin sabuwar rasha amma kuma yana watsi da zargin da kasashen yammacin duniya suke yi cewa gwamnatin rasha ce take iza wutar rikicin ta wajen samar da makamai da wasu taimako ga waɗannan 'yan tawaye. Gwamnar Babban Bankin Amurka Janet Yellen ta bayyana damuwa kan tazarar da take akwai tsakanin masu hali da talakawa a Amurka, tana shakkar ko giɓin da ke ƙara ƙaruwa tsakanin masu hannu da shuni da marasa galihu ya tafi daidai da aƙidar Amurka na zama wuri da kowa ke da damar cimma burinsa. madam yelin wacce ta bayyana haka a jawabin da ta gabatar kan hanyoyin ci gaba ta fuskar tattalin arziki ta ce yadda al'amura suke tafiya cikin shekaru masu yawa ya nuna cewa samu da kuma tazarar wadata ta kai mizanin da ba ta taba kaiwa ba cikin kusan karni ɗaya. shugabar babban bankin na amurka ta bayyana alkaluma da suka nuna cewa kashi biyar cikin ɗari na amurka masu hali samun su ya karu da kashi 38 cikin ɗari daga shekara ta 1989 zuwa bara yayin da saura kashi 95 cikin ɗari na jama'a kuma samun su ya cira ƙasa da kashi goma cikin ɗari a daidai lokacin da aka yi waɗannan ƙididdiga madam yalin kai tsaye bata taɓo batun ci gaban tattalin arzikin amurka ko manufofin bankin game da kuɗi a jawabin da ta gabatar ga ma'aikatan babban bankin a taron bankin da aka shirya a birnin boston a jiya juma'a rundunar mayakan sama ta amurka ta dawo da wani jirgin sama na yan sama jannati da ba shi da matuki zuwa doron ƙasa bayan kusan shekaru biyu yana shawagi a sararin subhana a wani yanayi na sirri jirgin mai suna X-37B da Turanci wadda ayyukansa babba ne cikin harkokin sirrin Amurka ya sauka ne a wata tashar jiragen saman soja da ake kira Vandenberg da ke kudancin jihar California. Wannan shine karo na uku da rundunar mayakan Amurkan za ta kaddamar da irin wannan shirin na jirgin da zai rika zagaye duniyar ɗan adam. Abin da kawai rundunar ta faɗa shine tura jiragen wani gwaji ne na rage kasadan jiragen 'yan sama jannatin Amurka da aka daina aiki da su. Amma masu kallon harkokin sararin samaniya suna zaton rundunar mayakan amurkan ba ga dalilai da ta bayar tana kuma nazarin yadda za ta kakkaɓo taurarin ɗan adam na wasu ƙasashen duniya yayin da suke shawage a sararin subhana. Masu nazarin yanayi suna gargadi ga mazauna da su mai da hankali kan barazanar ga rayuka daga ragowar mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka lakaba a sunan Gonzalo yayin da burbudinta ke wucewa ta kan tsibirai da suke yankin tekun Atlantic. wannan yanayi na guguwar ce mara tsanani duk da haka mahukunta a yankin suna gargadin jama'a kada su fita suna masu cewa mummunar irka za ta kwaso ko murda iyoyin ruwa a cikin teku za ta sake murdowa ta cikin wannan yanki da farko gonzalo ta shigo yankin a matsayin guguwa mai karfi na hudu amma sai ta lafa zuwa mataki na biyu da iskar take juyawa a kilomita 175 cikin kowane sa'a ɗaya To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa ahmed zai gabatar. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. sanki ki sansani ke jaban araba hanta da ji albishirin ki ni cikin dare ɗauki na bana ganki san ki yana sani in zama tokewar ki gashi zuciya daga yara ta jiki na da jini manya manya manya wanda ta bulayi san ku sansani ku ji ba a raba hantaye na yi miki yanci soyayya tanki, mai farin jini na so siffofin Sami da yabo yau a gare ki kan kararrawa ki tsiya yau mini soyayya jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin to halima ina fata an tashi lafiya lafiya lau malam iro na san kamar yadda masu sauraro ba za su kasa ji ba abokin aikinmu da dadda abokin aikinmu kabiru usman na fage yayi ritaya saboda haka cikin wannan shiri namu na yau muna tafi da hira ta musamman da yake san wato wata dabara ya yi sai da ya koma najeriya tukuna ya yadda <laughs> ya tattauna akan cewa ya ritaya akwai wasu masu saurare da sun lura sun bar sun daina jin shi suna mm. tambaya ina alhaji ya ritaya ne kaga alhaji zai ritaya amma ba a yi wani shiri na musamman a kansa ba eh, to ba wai ba a yi bane ba wai kuma ba da a yi bane ba wai an ki bane ko ba a yi bane amma a lokacin da aka so yi dama ce ba ta samu ba mm, haka ne to insha Allah dai yau da mu kawo muku tattaunawar da abokin aikin Malam Mustapha na Sokoto da shi Alhaji Kabiru a can cikin fage tare da wani amininsa mai suna Ibrahim na Kaulaha. har ma da wani dan uwa da ma dan shi alhaji kabir din za a ji maganar su a cikin shirin namu na yau halima ta ina za mu faro to malam ibrahim kamar yadda aka saba da gaishe gaishe To bismillah. To ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu a kullun kamar yadda suka rubutu. Maryam da Maryam matan sardaunan Igga shugaba Aluwa Serimi uku lahiya jihar Nasarawa. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Baka Toshi Tiraki a Dogi jihar Nasarawa. Wai kaji baya Toshi baka da <laughs> wanda kake so ba. Maza nawa muka gani a gidajensu ba a ko sisun ko ban su mata ba sa ci amma daga waje in sun ga wadda suke so abin hasi ya wuce kiwa yawa mm. ga wata gaisuwa zuwa ga sarki adogi alhaji hamidu ladan adogi lahiya east sai kuma maji daɗin adogi aluwa sai rimi uku lahiya sardauna iga da musa misau mai shiga kasuwar lahiya da dr sa'idu sarka unguwar rere da alhaji musa da nuhu sabon dale da honorable bala shabo shugaban 'yan dako adogi Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim a fara baka unguwa a rere da Malam Ibrahim Omo a kurba. Madakin Adogi daga Ladima Adogi da Uban Doma Makeri Adogi dukansu a lahiya jihar Nasarawan Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Sauro na Alhaji Manga gonan Sarki Lahiya da Hakimi Lazuru Alhaji Sa'idu Mai Gamo. A gaba ga wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Jauro Jaji Konkwal na Bataliya ta uku da ke wari sai kuma Gali Ado abokin Jauro Jaji Konkwal wanda suke tare a can ga kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Hamza mai nasara shafdita major na kasuwar katako a Nyamai da watan yana nan lahiya da iyalan shi. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mai haci san kira dan maba a Buza. ga gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu haruna muhammad katsina sai abdulwahab haladu zarma hina tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu kwance masu sauraron mu mariya da aisha da hadiza 'ya'yan malam malam mai zanen hula gwalalo yankin karamar hukumar gamawa a jihar bauchin yakubu sai dan ban gaisuwa za ga mai sauraron mu zakar salihu gidan rumji a jamhuriyar Nijar. haka kuma muna gaida mai sauraron mu tanimu Nuhu da iyalansa da fatan suna lafiya a 'yar sake a Sokoto na fata na faɗa daidai sai gaisuwar bala na yashin gwarya shi a lafiya haka kuma muna gaida wato sha'ibu sarkin fulanin facebook sabon sara lokon zawiya a kanan dabo ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga hassan muhammad binanci unguwar magajin gari a sakkwato sai kuma gaisuwar amadu manaja a baucin yakubu unguwar karofin madaki tare da alhaji kawu yakubu lame sakataren yada labarai na masarautar bauchi sai saratu yakubu lame da kuma sadiya turanci gidan sarkin yakin bauchi unguwar karofin madaki a baucin yakubu da fatan kuna lafiya

ya yi ritaya alhamdulillah domin kano gida ce dama allah ya kawo na lafiya ga kuma muna zaune lafiya tare da jama'a insha allah kuma muna kokarin ganin kan an samu ci gaba kamar yadda aka saba. Eh. ka ga yanzu ka dawo matsayinka na shugaban jama'a na shugaban al'umma a Kano ne da aka san ka gamu cikin fage cikin hayaniyar fagen kanan dawo. kwarai mm, da gaske gani a layin ungogo sani ungogo ne ko na kaula bello <laughs> a bello dan da alhaji ka san eh, mun daɗe da ni da kai muna aiki a gidan rediyo na amurka yanzu gashi ka zo kayan ritaya me za ka tuna muhimmin abu da game da zama da aiki da kai tare da mu da amurka amurka eh, zaman da na yi amurya amurka sai in alhamdulillah domin ku na koyi abubuwa da dama kuma na koyar mm. musamman dai ayyukanmu na rediyo dama ayyuka ne na sadarwa da kuma fahimtar da jama'a halin zaman rayuwar jama'a saboda haka na karu kwarai da gaske allah za ka da alheri kaji muna muna magana motoci suna nan hayaniyar kasuwancin fage to um, yanzu daga cikin dukkan eh, zaman da kai a amurka me za ka yi kewa kake ji ne ina kewar ganin kan cewa fitar da nakan yi na dan zazzagaya ya ma na hira da jama'a duk babu ita yanzu domin kowa nan ta kansa yake harkar kasuwancinsa da mm. kuma ayyukan leburanci kowa yake yi a nan kano ko a can a nan kano amma a amerika wato ina kewar amerika saboda fitowar da ita ma nake yi na shiga dan daji haka dan mm. sa da jama'a mu tattauna su koya min halin zaman rayuwa da sauransu shine kewar da nake yi to alhaji ka san lokacin da kake zaune a america ka yi shirye-shirye muhimmai da dama ka yi musulunci a amurka ka yi ilimi garkuwa dan adam ga labarai ga waye waye waye da me kake jin tasirin waɗannan shirye-shirye da kai rayuwar zaman da kai amurka yanzu ne nake ganin tasirin su domin kuwa na gani jama'a kowa so yake ma ya zo ya gani mhm. don mu tattauna ke wannan shine kabiru fake kaza ai na karama da program na kaza da kaza da sauransu musamman ma ilimi garkuwar dan adam mm. da musulunci a amurka din duk sun karu abinda nake takama da shi kenan yanzu mutane da yawa sun san kayan ritaya kuwa Eh, ba su sani ba tun da dai kowa ya zo nan dai so yake da ya tabbatar kan cewa na ritaya ni din ne kuwa sai na tabbatar musu cewa alhamdulillah ni ne dai na ritaya kuma na dawo da duk mai son gari na ya zo nan ga ofishi na nan insha Allah muna nan yanzu nan kullum inda muke din nan kake wani nan kake kullum kuwa daga nan in na riga na zo nan tun karfe 9 ko na kaula ba na barin nan sai karfe 5 ko 6 na na mariyace bayan sallar magaraba sai koma gida kuma koma gida alhaji eh, da yawa da bu yawa daga cikinsu su za ka ce wa ma'aikatan sashen hausa ma'aikatan sashen hausa ne ce alhamdulillah Allah saka muku da alheri zaman da muka yi muka zauna lafiya na kuma bakku lafiya Allah sa mu gama lafiya kuma ku gama lafiya kamar yadda na yi me kake so ka ce masu sauran da suka shekaru suna jinka jama'a masu sauraron mu dama akwai program dina da yawa suna nan akan ilimi garkuwar dan adam da musulunci a Afirka sai ku ci gaba da sauraro Allah ya saka muku da alheri eh. to yanzu me gaban ka ka taya ka dawo Kano sai me yake gaban ka yanzu ga ni nan ai a wannan office na Aminu CD ga babban sakatare nan na Kaulaha Ibrahim kullum muna tare da shi a nan abinda Allah ya kawo shi kenan yar ciniki ne haka mm. sai mu fita yar kwangila ce ta samu sai kuma mu dan je mi ko na Kaulaha ai za mu yi magana da alhaji ibrahim sosai zuwa yanzu kana nufin ka dan shiga yan harkokin kasuwanci ana ma magana da na kawo nan ai zai gaya ba muna nan abin da ya samu shi kenan. Mm. kamar da irin kasuwanci kuke ta da su alhaji ibrahim na kaula ai in kana zaune a nan za ka gani kwangila ce ba na abu in kana son wani abu da za mu sayo maka sai ka samu sai mu tashi yanzu kamar yana neman gida ko wata gangariyar mota a kanan nan za ku samu shi kwarai da gaske kuwa sai mu shirya komai kenan ka yi zaman ka kawai mu mu je mu nemo ma <laughs> um, gana tare da ba wai kawai abokanka ba har da 'ya'yanka wasu su gane nan tare da su kuma duk za mu yi magana da su um, muji ka samu wani canjin rayuwa saboda dadewar da muka yi amerika da ka dawo kano ka ji wani canji to wannan sai dai ibrahim na kaula ya gaya ma a kai zaka gaya ma ai ta ibrahim daban shi yana zaune abin sa kano daman kai da ni da muke america yanzu ka dawo gida me kake jin bambancin ni ban ga wani bambanci ba illa iyaka dai nan na fi karuwa fiye da amerika saboda jama'a yake karuwa da shi ana jama'ar da na rabu da su shekara da shekaru yanzu suna inda sun ji labarin da nan suna zuwa mm. samun jama'a din mu tattauna da su shine karuwa da na yi to alhaji kabiru eh, fage nan muna ta magana alhaji ibrahim kaula alhaji ibrahim zo kusa na tambayi ka ya dangantaka ko take da alhaji kabiru assalamu alaikum sunana ibrahim ali salisu wanda aka sani mutane sun fi sani na da ibrahim na kaula a dangantaka ta da alai kabiru usman fage dangantaka ce mai karfi da dadewa fiye da shekara talatin a duk lokacin da ya zo hutu nan kasar nan ofis din yake zuwa tun muna ado bayan rot yake zuwa mu zauna da shi tun daga safe har zuwa karfe shida bayan sallama garba ya koma gida to um, yanzu ya ce kuna bayan ya yi retire din nan kun fara wasu abubuwa ci gaban abubuwa ne da dama ake ko ko sababbin abubuwa ne aka so dama already muna yin su dama tuntuni muna yin abubuwa to kuma da yanzu aka sake dorawa akan abubuwan da ake yi alhamdulillah ya uh, kake ji game da dawowarsa da retire su daga Ah, mun yi munna kwarai da gaske tun da saboda ya gama a yan yaji ya aiki lafiya ya gama lafiya alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah kuma kamar yadda ya bayani cewa mutane suna jin shi ko da yaushe duk inda muka je gaisuwan mutuwa ne ko daurin aure ne ana cewa da an ce kabiru fage mutane gaba ɗaya hankalin su zai taho wannan shine kabiru fage ai ta gaisawa da shi ai ta gaisawa da shi da gaske saboda haka um, ya kake auna tasirin aikin da ya a gidan rediyon murya amurka kan mutanen kano eh to gaskiya mutanen kano ko kuma najeriya gaba ɗaya an karu da alai kabiru babbar karuwa da shi akwai zumunci na gaishe gaishen mutane da yake yi da kuma faɗar ta'aziyya a duk inda aka yi mutuwa muka gaya mishi to a ranar in allah da zai kokari ya faɗa eh, to a nan mutane gaskiya a rashinsa a can an yi rashi saboda wasu wani lokacin wasu ta wannan kafa suke samun labarin rasuwa wanda ba a kusa suke ba haka in suna nesa ko kamar wasu kasan gane da suke sauraron ku haka wasu ta suke samun rasuwa ko kuma wani abin ya faru nan eh, shine kawai babban rashin mu da barin sa amerika كبير فجس ما غرني على بروتا تكتو سهي حيل دنيا halima kin da ji alhaji kabiru kaji murya alhaji ibrahim hatta canja saboda ya koma fage ba alhaji ya koma alhajin shi na da da da can <laughs> da aka zari ya masha Allah Allah eh. ubangiji ya kara lahiya ya kara kwarin jiki mu ma Allah ya nuna mana mun gama aiki haka mun koma gida lahiya eh, amin su mamin halima to ma sauraro sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana Kafin mu karkara shirin ga takaitattun labaran duniya. Gwamnatin Najeriya da kungiyar Boko Haram sun kulla yarjejeniyar ta wuta sakamakon haka kungiyar ta Boko Haram ta amince za ta saki yan mata yan makaranta su fiye da metan da ta sace tana garkuwa da su tun cikin watan Afrilun bana. Babban hafsan hafsoshin kasar janar Alex Bade ne ya ba da sanarwar kulla wannan yarjejeniyar jiya Juma'a daga na ya umarci dukkan sojojin kasar su mutunta wannan mataki. Kamfanin dillancin labarai da ake kira Associated Press ya ba da rahoton cewa jami'an kiwon lafiya na Amurka a jiya Juma'a sun buƙaci wasu manyan cibiyoyin har hada magunguna uku su gabatar da shirin hada maganin cutar Ebola. A daidai lokacin da hukumar kiwon lafiya ta duniya take ba da labarin cewa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai dubu hudu ɗari biyar da hamsin da biyar. Sai dai wannan magani na gwaji da ake kira Zimap an baiwa jami'an kiwon lafiya da suka kamu da cutar amma yanzu maganin ya ƙare. babban kwamandan amurka gabas tsakiya janar lloyd austin ya ce yaƙi da amurka take wa jagoranci kan ƙungiyar isis yana samun nasara sai dai zai ɗauki lokaci da yake magana da manema labarai jiya juma'a hukumar tsaron amurka pentagon janar lloyd ya ce babban abin da amurka ta fi mai da hankali a kai shi ne karfafa sojojin iraki gwiwa su yaƙi mayakan sa kan ya ce matakin sojin da ake ɗauka a domin taimaka hali da ake ciki ne a iraki To madalla da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can karfe takwas agogon Najeriya za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.